أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه ومن اقتفى أثاره واهتدى وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا مؤتي داود والقرآن الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullah wanda ya Allah godiya jalla jalaluhu wanda ya ara mana rayuwa zuwa nan yammaci na alamis 25 ko da watan ramadan na 1440 bayan hijira 30 ga watan 5 2019 miladiya نسأل الله خير هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ به من شر ما فيها وشر ما بعدها إن شاء الله ذا متشقب دا أبن دي سوق أنا تفسير القرآن من جرما كما يدى كسابة مكان سورة النساء آية تدري لا إشرن لا ليكو لبيو والذين نبيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ۖ من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك فأولئك يدخلون الجنة ولا na نكيرا Ubangiji subhanahu wa ta'ala ayar da ta gabata ya mana bayani dangane da makomar kowane ɓangare, da 'yan wuta mabiya shaɗan da irin ruɗin da shaɗan yake musu da kuma makomarsu gaba daya da kuma 'yan aljanna waɗanda suke masoyan Allah subhanahu wa ta'ala masu bin manzansa sallallahu alaihi wasallam da irin alkawarin da Allah ya musu da kuma makomarsu to ayar da ke tafi Allah ci gaba da bayanin hakikanin lamari ba yadda wato wasu suka ɗauka ko suka yi zato ba cewa idan mutum yana da alaka da wane kowanci ko su wani shi kenan ɗungurungun an yi an gama ko ko mutum ya gina akan zato da kuma kame-kame to shi ne Allah ke cewa laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlul kitab wato hakikanin al'amari bai dogara a kan burace ku ba ku musulmi wala mani a kitab haka kuma hakikanin lamari da matsayi a wajen Allah bai gina a kan burace-buracen yahudu da nasara ba kawai gaskiyar lamari mani ya amal su an bihi duk wanda ya yi mummunan aiki to ya kwana da sanin za a yi masa sakamako ko sakayya da shi mugun aikin nasa wala yajid lahu min lahi waliyan wala nasira kuma duk wanda ya je lahira da mugun aiki bai tuba ba to ba zai taɓa samun wani majibinci ko mataimaki da zai iya kwatarsa daga Allah ko daga fushin Allah ba magana ce kurumta aiki da ibada kowa ya ɗebo da zafi bakinsa ai laysa al'amru manutan bi amaniyikum ayyuhal muslimuna ai laysa bi qawlikum nahnu ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nabiyyuna khatamun nabiyyina wa kitabuna يقضي على سائر الكتب ونحن wa بجميع الكتب وجميع الأنبياء قولا باللسان فقط ma'ana kar ku rudu ku musulmi da cewa ku ne al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma annabinku shine cikamakin annabawa kuma annabinku shine shugaban manzanni kada wannan ya ruɗe ku ya zama wato kun yi sagegeduwa da sikina dafi kuna ganin cewa kawai jira kuke allah ta da alkiyamar sa da mako aljanna wannan ba haka al'amarin yake ba wajen allah wala amani ya kitab ba kuma wato dogon burin ahlul kitabi bane inda su kuma suke cewa na qabla kitabikum ai littafin ya riga littafin ku wa nabiyuna qabla nabiyikum kuma annabinmu ya riga annabinku zuwa fa nahnu aula billahi minhum suna cewa wai su ne suka fi kusa da Allah kamar yadda da Yahudu da Nasara suke cewa nahnu abna'ullahi wa hibba'u wal yadu billahi su ne 'ya'yan Allah ko masoyan Allah to babu ruwan Allah da kama kame ko da burace burace man ya amal su'an ai amalan lam yuwafiq alaihi shar duk wanda ya bata rayuwarsa akan miyagun ayyuka da kuma aikin da bai da lasisi daga shari'ar Allah yujza bihi imma fi duniya wa imma fil akhirah za a yi masa sakamako ko tun daga duniya ko ko a lahira wala jillahu min dunillahi ay ghairihi ko ghairahu waliyan yahfazuhu wala nasiran yamna'uhu min Allah duk wanda ko ya je lahira a karkace to ba zai taba samun majibinci ko mataimaki ko bayan Allah ba wa man ya'mal min as-salihati wanda ko yayi aiki na kwarai min zakarin aw unsa namiji ne ko mace wa huwa mu'minun alhali yana mai imani da Allah da manzon Allah fa ulaika yadkhuluna janna. to waɗannan su ne masu shiga aljanna wala na naqiran kuma ba za a zalunce su na ladan aikinsu ba daidai da gurtsin dabino ko daidai da hancin dabino wannan ah, dan hancin da kake ballewa kafin ka ci dabino shine naqiran fatilan kuma wannan zaren da ke tsakiyar kwallon dabino to Allah ya ce ba za a zalunci mutum a tauye masa ladansa daidai da hancin dabino ko daidai da sililin zaren da ke tsakiyar dabino kamar da ya zo a wata ayar wannan duka yana nuna martabar mutum da matsayinsa da kimarsa aikinsa da kuma ibadarsa wannan shine mutuncinsa a wajen Allah man bata bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu duk wanda aikinsa da ibadarsa ba su kusanta shi ga Allah ba to dangantakarsa da matsayinsa ba za su ƙara ba za su tsinana masa komai ba na'am ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله باب وندا يكي كان الديني ko babu wanda ya fi kyan addini fiye da mutumin da ya sallama ya miƙa fuskarsa zuwa ga Allah wa muhsinun yana mai tsarkake addini ga Allah Wata wattaba millata Ibrahim hanifan kuma ya bi tafarki da aƙidar annabi Ibrahim wanda yake mai kaucewa dukkanin wata karkatacciyar hanya zuwa ga tafarkin Allah dodar shi annabi Ibrahim Wata Allahu Ibrahim khalila kuma Allah ya riƙe annabi Ibrahim a matsayin ɗan lele ko kuwa sha daɗi saboda haka wato me ya jawo annabi ibrahim wannan matsayi saboda tsarkake addini da tsabbace tauhidi da kadaita allah da kaucewa dukkanin wata hanya ko duk wani addinin da ya ci karo da tauhidin allah subhanahu wa ta'ala da kuma amsa umarnin allah duk sanda allah ya bashi da jarrabawa da Allah ya masa kamar yadda ya ce wa zubtala Ibrahim rabbuhu Allah ya jarrabi annabi Ibrahim da waɗansu kalmomi fa'atammahunna kuma ya cika su cas sakamakon haka Allah ya masa tukwici ya ce inni ja'iluka nasu imaman wato zan sanya ka a matsayin jagora zuwa ga mutane kaf duk wanda ya zo bayan annabi Ibrahim daga cikin annabawan Allah da manzanni to ɗayan biyu ko ɗan Ibrahim ne kai tsaye ko jikansa har ƙarshen manzanci kuwa haka kuma dukkanin masu addinai kowa yana tunƙaho da annabi Ibrahim walau ba Yahudi ne ko ba nasare ne ballantana musulmi wannan duk yana da cikin tukwicin da Allah ya wa annabi Ibrahim yadda ya ƙaura cewa wato maguzancin mutanensa duk da tasirin mahaifi a kan ɗa to amma annabi ibrahim bai bi tafarkin mahaifinsa da sauran mutanensa ba na bautar gumaka duk da barazana da kurari da korar da aka yi masa ya tsaya kyam akan addinin allah don haka allah ya masa tukuici to haka kai ma idan ka riƙe wa gaskiya ko ka riƙe gaskiya za ka sha tsangwama akwai waɗanda za su tsangwame ka su addabe ka waɗanda suka isa su yi maka kai tsaye ga ga waɗanda ba su isa ba su yi maka ta bayan fagi ta hanyar wato kyafuce da yafuce da zunɗe da zaurance da aibatawa kala-kala da muzantawa idan kai haƙuri karki gaskiya ka nafi allah yau da gobe tana nan wallahi sai allah ɗora ka a kansu alkawari ne na Allah to haka nabi Ibrahim sannan a ɓangaren addini da ibada haka akwai abubuwan da Allah ya jarrabe annabi Ibrahim shi ne ya fara yin su a duniya kamar saisaye na gashin baki kamar wato cika gemu a matsayin sunna kamar yanke farata duk kwana arba'in mafi tsawo kamar wato wannan kaciya annabi ibrahim ne farin kaciya duniya kuma allah ya umarce shi kaciya ba da ma'atat alaihi na sana sai da ya kai shekara tamanin a duniya sannan allah ya ce masa ya kaciya wakta tana bilkadum kuma ya yi kaciya da gatari shi yawa kansa da kansa kaciya to yanzu ba imani ba da ƙarfin hali <laughs> ya ɗan shekara tamanin zai kansa kaciya da <laughs> gatari da tijo <laughs> ta ji gwagwarmaya ta asali yawa to sannan sai da ke ɗan shekara 120 yana neman haihuwa bai samu ba matarsa uwar gidansa na nasaratu bakarara ba ta haihuwa juya da ya yi hijira daga iraki zuwa palestine sai ya keto ta kasar misira to shi kuma sarkin misira wannan zamani azzalimi ne idan mutum ya shigo ƙasarsa dama ya baza jawasis duk wanda suka gani mai haske ko ya shigo da mace kyakkyawa sai su kwaci to da nabi ibrahim ya shigo da matarsa saratu an ce wato a zamaninta babu mace mai kyau kamar ta kusan an raba rabin kyau an ba ta rabi don haka dogarai da 'yan leƙi asirin fir'aunan misra na zamanin suka kama su suka kai su kai tsaye sa aka kwace wannan matar ta annabi ibrahim aka kai masa ita gidan guest house gidan shakatawarsa da ya shirya ya ji yana nema ya mata aika-aika ta tashi tana sallah tana roƙon Allah shi yasa bayan Allah duk lokacin da abu ya dugunzuma to za su ba zama su koma ga Allah ta hanyar sallah da yawan kiran Allah ta yi sallah tana roƙon Allah cewa ya Ubangiji albarkacin imanin da na yi da manzanka da kuma albarkacin tsare mutunci na da na yi na hanyar kiyaye martabar manzanka Allah karka baiwa wannan arni dama a kaina Allah karka ɗora wannan arni to idan ya tau yana nema ya auka mata kawai sai wani maganaɗi su kamar irin jan wutan nan sai ya danke shi kawai ya kama makyarkata da mazari sai ya kama kururuwa yana dan Allah ke min rai ki roƙi Allahnki wallahi na tuba to sai ta yi addu'a sai a sake shi sai ya koma sai ya sake dawowa zai sake auka mata sai ta sake addu'a sai a sake dankar kafiri da yayi yayi yayi ya ga ba ba ba dama sai ya fito yana ta masifa yana zage-zage yana zagin fadawansa da suka kawo masa ita ya ce kawai sun kawo masa aljanna tana nema ta halaka shi su zo su kwashi tsiyarsu ya ba da dukiya mai yawa ya ce shi na sauka lafiya shine har ya ba ta kuyanga hajara eh, ita sunanta sara ita kuma kuyangar hajara to shi ne ta dawo wajen annabi ibrahim shi kuma ya shi ma yana ce yana ta zuba addu'a ai da ya dawo da ta dawo ya ce ta ce kaji kaji kaji lamarin allah laqad hajaba allahu al-kafir wa ahada alhadaya hadaya ta ce allah ya kange hannun kafiri daga kaina har ma tukwici na kyaututtuka da kuyanga ya bayar don haka ta ce ku yangar gatana baka baka taba haihuwa ba gatanan ko allah zai al'amarinsa ita ce ta biya mijin ku yangar ba ka sa akwai wasu wasu masu mata mai musulmin kishi su ne masu ke nema wa mazazan su amarya ko kishiya ko to amma akwai inda al'amarin zai motsa kishi kumullan mata da ta ba shi ko ya sa ta a ɗaga sai ko Allah ya ƙaddari ta samu juna biyu ana nan ana nan ana nan ana nan ta haihu ɗa namiji aka raɗa masa suna Ismail ibn Ibrahim Khalilur Rahman to fana Saratu abin duniya ya haɗe mata zafi kawai kawai ga baiwa ta zo lokaci ɗaya gashi nan ta haifa namiji tana nema ta gaji gidan annabta to sai Allah biyu annabi Ibrahim umarni saboda zaman lafiyar iyalinsa da kuma tukwici ga na saratu da irin alkawarin da ta yi sai aka ce a raba musu gida a raba musu gari ma inda aka ɗauki ita na na hajara da jinjiranta ismail aka kai su wato dokar dajin Allah ba mutum ba tsuntsu ba kowa sa wala anis ya je ya ajiye ta a dokar daji a wani kwazazzabu ya bar mata jakar dabino da wato salkar ruwa ya juya zai tafi ta ce ah, ibrahim ina za ka tafi ka bar mu a wannan ƙungurmin daji la'insa wala anis ba mai ɗebe kewa ba mutum ba dabba ba komai kawai ya shiru yana tafiya da jiyo ba ko da yake kafin a kai wannan jallin ya ƙwallafa ƙauna sosai a kan annabi ismail ɗin mutumin da ya shekara jan ɗari bai haihuwa a ƙarshen labar shi ɗa namiji ai ba sai an gaya maka ba shi dai yana tafiya tana tambayarsa a ƙarshe sai ta ce allahu amaraka ko allah ne ce ka zo ka je ma'ana ya ce ƙwarai allahumma na'am allah ne ta ce izhab sauka lafiya inda allah ne ba zai wafintar da mu ba tafi kenan ya tafi wanda wannan waje shine ya rikide ya zama makka a yanzu tana nan ita kadai kwal ta je ta dawo ta je ta dawo bayan da ruwa ya ƙare ta hau kan dutsen safa ta gangaro ta tafi kan ta hau dutsen marwa tana hange mace mai kamar maza ko mata fi su mace ƙwal a dokar dajin ubangiji ba abinci ba miji ba kowa sai dan jinjiri ta hau kan dutse ta hanga ta hango ta sakko ta yi zariya ta yi safa ta je ta hau ta yi zariya ta leƙo ta yi marwa sai da ta yi kai kawo sau bakwai shi kuma ɗan da ta bari yana tsala kuka yana irin tirza kafafun nan nasa a ƙasa can ɓul kawai sai ga ruwa yana tirza wannan kafar kawai sai ƙasa ta ɓule sai ga ruwa tana dawowa ta tawo a guje ta ga ruwa yana ta ɓulɓulowa su ne da harshensu na siryananci sai ta kama tattara ruwa tana zam zam zam zam zam zam eh zamzam har annabi ke cewa ba dan na na hajara ta tattare wannan ruwan ba da ya zama korama mai gudana tun da dama hancinsa kai tsaye daga gidan aljanna yake kuma Allah ce ruwan zanzam waraka ne sannan abinci ne mutum zai iya rayuwa tsawon lokaci da ruwan zanzam kawai abu zarar ya ce sai dai wata guda a cikin ka'aba wa masallacin ka'aba yana shan ruwan zanzam kawai sannan duk da niyyar da ka sha zanzam allah zai biya maka ma'u zamzam lima shuri to haka har allah subhanahu wata'ala ya sa da allah ya tashi buwa ya sa sai ya turo wani ayari na bararojin larabawa daga kabilar jurhum daga yaman wasu yamalawa jurhumawa sun zo za su wuce sai suka hangi tsuntsaye suna shawagi a bisa al'ada irin wannan tsuntsayen ba sa shawagi sai inda yake da ruwa su kuma sun san ba inda yake da ruwa a wannan wajen amma dai sai suka yada zango suka tura wani ya je leƙo musu yana zuwa sai ga ruwa tunjim ga wata baiwar allah a gefe da ɗan jinjirinta kuma da shi ne je kai labari sai madugun ayarin ya jawo su suka tawo suka zo suka gaida matan nan suka ce don allah in ta yadda suna so su yada zango a nan tun da dai ga ruwa ta ce ba matsala amma ba su da wani haƙƙi a kan ruwa ruwa na ta ni da ɗanta kada ma nan gaba su zo su ce za su nuna iko da ruwa ko da rijiya suka ce sun yadda daga nan aka shiga hada-hada allah ya kafa gari cas masu farauta suna farauta masu noma suna noma haka wasa-wasa-wasa-wasa gari ya zama alƙarya ya zama maraya shi kuma annabi annabi ismail shi kuma yana tasowa sai ya zamto yana da alaƙa tsakaninsa da 'ya'yan yamalawa a wajen su mai koyi larabci domin annabi isma'il eh, annabi ibrahim ba balarabe ba ne harshen harshensu ibraniyanci ne irin wannan watsatsalar rubutun da yahuda suke na isra'ila Hibru kamar garin annabi ibrahim madinatul khalil suna kiranta hebron to shi annabi isma'il asali harshen Hibru ne to da abokan karafkiyarsa larabawa ne sai ya taso a cikakken balarabi na dauri na asali daga nan daga nan daga nan daga nan da ya girma har suka yi masa aure a cikinsu har kuma ta Allah ta kasance a kan na na hajara ta ma kafin nan annabi ibrahim yakan kawo ziyara daga inda yake a falastin yakan kawo ziyara zuwa makka ya gewa iyalinsa Shi shine wataran ya zo ziyara ya tarar da ɗansa ya yi aure aka nuna masa gidan ya je gidan suka gaisa da matar ya ce a labarin mijinki ta ce kharaja ibtaghi gilana ya tafi ya nemo mana abin kalaci ya ce yaya kuke yaya zaman naku ya samu da irin mai kwarkwasan nan mai shegen surutu gulma wuya mai sha'anin tsiya ta ce wallahi na hannu bishar na hannu kaza ta ce wallahi muna cikin sharri ga wahalar rayuwa ga fatara ga kaza ga kaza ga kaza to in banda ban kaɗaɗɗiya kawai da ganin bako sai ki ki zauna ki ta tona asirin gidanki da mijinki ba ki ma san da kike magana ba ka san ka wasu watan suke daga ta hau dan a kawai sai ta zuge jakar magori ko daga ta hau taksi sai ta kama zuba sai ka ce ta haɗu da ƙanin uwata ko ƙanin ubanta wallahi tallahi haka waɗansu matan ba su da kintsi ko suna haɗu da wani a gidan biki ko irin ɗan koli ɗin nan mai zagaye kawai sai ka kama hira kayya kayya kayya kayya to wannan ba za iya ke tana daga cikin miyagun mata annabi ibrahim yana ji yana girgida kai da ta gama zuba sai ce to zai tafi idan mijinta ya zo ta gaishe shi amma ta ce masa wai ya canza dakalin kofar ɗakinsa sai jima annabi ibrahim ya tafi can da yamma ismail ya dawo ya gaya masa kai yau mun yi bakon wani dattijo ya zo ya ta tambaye tambaye ni kuma na gaya masa amma dai a ƙarshe wai ya ce wai wai ka canza dakalin ƙofar ɗakinka ya ce ayya Za ki abi wa anti ba fa anti talik ya ce wannan tsohon shine ubana mahaifi kuma ke ce dakalin ƙofar ɗakin saboda haka sauka lafiya na sake ki to a nan yanzu idan mahaifinka kawai ya zo ya ga matarka ba masa ba sai ce ka sake ta yaya da za a yi za ka sake ta ko kuwa za ka tsaya kaulani kai zai haka kawar ba kawai sai a sake ta he eh? a aibata nake za ka sake ta ko da yake yanzu kai kai sai dai ka ce a saki ba <laughs> Eh, kwarai kuwa ‘ya'yan zamani kawai ka zo ka sakar masa ‘ya suna lobi-lobi ba sai zai ce baba ya sabauce ba abinda mutane suka ce idan ka gamsu da dattakun babanka da hangen nesansa da ya yakanarsa da iliminsa da sanin ya kamata sa, to in yace ka saki matarka ka sake ta amma idan ka san babanka wani shiri-shiri ne ko wani bauɗaɗɗe ne ko wani dutso ne ba a hawanka da sauƙi irin dai mutanen nan masu wuya sha'ani kawai ya ce sai ka saki to ba za ka sake ta ba sai ka zo cikin ladabi ka tambaye shi menene laifi idan ka ga kilu za ta jawo bau sai ka je wajen sa'o'insa manya sai ka ce kunji kunji da allah ina neman alfarma ku shiga tsakaninmu da baba misali kamar yadda na umar ya umarci ɗansa abdullahi bin umar ya saki matarsa ai bai sake ta kai tsaye baho sai dai kai maganar gaban manzan allah sallallahu alaihi wasallam na umar yayye ya saki matarsa ya ƙi sai je ga annabi shi ne annabi ce a tsaye a baka ya abdullah ka yi biyayya ga ubanka saboda da ɗa da abin da ya mallaka din mallakar ubansa ne kamar da wani ɗan ya kai ƙarar babansa wajen manzan Allah cewa wai babansa zai kwace masa dukiya sai annabi ya ce da kai da dukiyar ka din mallakar ubanka ne ba dan baban naka ba ka zo duniya har ka samu dukiya kuma ba dan baban naka ya tsaya ya yi wahala shi ka san iya dukiyar da ya kashe a kanka tun da aka haife ka har ka girma to wannan dai kaɗan ne daga cikin labarin annabi ibrahim da kuma dalilan da suka sa allah ya bashi wato automatic promotion kuma akwai lokacin da allah ya ce masa ya yanka wannan dan nasa ma a mafarki kamar yadda muka sani don ya jarraba shi ya ga tsakanin Allah da ɗansa wa ya fi so kuma umarnin da ya tashi zuwa sai ba turo mala'ika ba don makar a gwada shi a gani kawai sai aka turo umarnin ta mafarki ka san mafarki watakila ka sanya shakku da ta babu a ciki ko yawwa to Allah subhanahu wa ta'ala ci gaba da cewa walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi dukkan abin da ke cikin sammai da kasai na Allah ne mulkan wa khalqan wa abidan mallakarsa ne halittarsa ce bayansa ne wa kana Allah bi kulli shay'in muhita kuma Allah ya kasance wato mai kewaya ne game da dukkan komai ba abin da yake fita daga ilimin Allah ko ikonsa Allah yana kewaye da komai ilmin wa qudratan أي لم يزل متصفا بذلك ومن كان كذلك يجب طاعته Allah tun da bai gushe ba haka yake da cikakken ikonsa da iliminsa kuma har yanzu har gobe wanda yake haka ko shi ya wajaba a kadaita da bauta la yahtaju ila amalil amil baya buƙatar aikin mai aiki wa inna ma yu'badu kawai sai dai a bauta masa li yusiba bi fadlihi don ya ba da lada a bisa tsantsar falalarsa khadhu li ibrahim khalilan li ihtiyajihi lahu kuma da aka ce Allah ya mai da annabi ibrahim dan lele ba wai dan Allah yana da wata bukata ga ibrahim din ba bal li ikhlas ibrahim al'amal saboda tsantsar ikhlasi da kuma zunzurutun tauhidin annabi ibrahim ba abinda Allah yake so daga bawa kaf kamar tauhidi wallahi tallahi duk in za ka kwana kana sallah in za ka yi raka'a miliyan kuma kana shirka wallahi duka bugi bagiro ne tubalin toka duk alherin mutum da kirkinsa akwai wani laifi guda ɗaya da zai maka gaba ɗaya ya zubi a idanka ko ta wani munafiki daga cikin masu ɓata mutanen kirki saboda siyasa shi ta kai shi jallin bata sayyidina Usman yana cewa ba Yahudi ne ya gudu daga filin yaƙi ya yi kaza yi kaza sai wani hamshakin malami ya ce bari ya je ya maganinsa sai ya zo ya same shi suka gaisa kuma ya san malamin babban malami a gari ya ce wakilci na zo ya ce maraba maraba ta mala wani wakilci aka zo yi ya ce turo na aka yi neman auren yar kawanci ya ce kai masha Allah maraba maraba wane ne ke nemanta ya ce wani mutum ne mahaddacin ƙur'ani wanda yake sauke ƙur'ani a kullum wanda yake kaza yake kaza ya dinga zano siffofin sayyidina Usman ya ce bakhin bakhin bakhin ya isa ya isa an bashi an bashi ga mata malam ya ce to amma yana da wata ɗabi'a guda ɗaya ya kamata in gaya maka ka san ba a ɓoye aibu a ciniki da aure ya ce haka ne ya ce yana da ɗabi'a ta yahudanci ya ce yahudanci ya shiga wata malam yanzu yattawa za ka zo ka ce bai ba yahudi ya ce walau jama khisal al na wal'akhiri na. wallahi la uzawij binati min yahudi ko ya hada siffofin salihan farko da na ƙarshe wala ba zan ba shi ba ya ce to yanzu kai kana kyamar ka aurar da yarka gaba yahudi amma saboda ƙarya da zalunci kana ɓata sahabin manzan Allah sayyidina Usman kana cewa ba yahudi ne ka manta manzan Allah ‘ya'ya biyu ya aura masa kuma ya masa alwushar da gidan aljanna daga nan ya dafe kai ya fahimci daura garin Allah taimake shi ya tuba to wani lokaci irin waɗannan wato alhadidu bil hadidu yudrabu yawwa kunya mara kunya asara ce zuwa za a yi karan batta a yi titfotat amma idan mara kunya ka ne masa shiru-shiru to sai raina ka ya ustaz kana faɗa yana ya ustaz ka za ka za ka amma akwai lokacin da za ka ajiye rigar ustazanci ka ɗauki rigar ƙaura ko ta goji idan kana so ka nemar wa kanka yanci to saboda haka dai annabi ibrahim abin da ya jawo masa kenan wa huwa aqibun hasan ba'da al-amr bi ikhlas ibada an kawo wannan misali na annabi ibrahim da yadda ya samu kolu kolin ɗaukaka a wajen allah subhanahu wata'ala bayan da aka yi magana kan tsarkake addini zuwa ga allah huna intahad durusu sura. malai ce daga kan wannan aya ta 126 jigon abinda suratun nisa take koyarwa ya tiki amma abinda ke biye shine a taqibat alaiha wa hiya aktharu suwari taqibat sai fashin baki da sharhi na bayan waɗannan hukunce-hukunce za su biyo baya daki-daki kuma babu surar da ta kaita fashin baki da kuma sharhin bayan dokoki da hukunce-hukunce limashtamalat alaihi min al-ahkam al-ijtima'iyya saboda abinda suratul nisa ta kunsa na hukunce-hukuncen takewa, wal adala ilahiyya da kuma adalci da daidaito na ubangiji tsakanin mutane faja'at at-taqibat tawdihi asbab tilka al-ahkam don haka waɗannan bayanai za su biyo baya domin ƙara sharhi da haske da fashin bakin waɗancan hukunce-hukunce da suka gabata auli tafsili mujmaliha ko ko don a ƙara bayyana abubuwan da suka zo a dunkule wa tamaman lil fa'ida da kuma cika fa'ida fa bada'a bima bada bihi fi awwali sura min amrin nisa wato fashin baki na farko shine abin da ya shafi mata kuma dama da maganar mata suratun nisa ta fara fa qala ta'ala Allah ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناها عليهما فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ويستفتونك كما سنمك فتوايا من زن الله في النساء قمد شأن مات قل الله يفتيكم فيهن ka ce allah yana muku fatawa a cikin sha'anin matan wa ma yutla alaikum fil kitabi da abin da yake karantar da ku wanda ya zo a cikin alkur'ani fiyata man nisa'i game da sha'anin mata marayu allati la tu'tuna hunna ma kutiba hunna. waɗanda ba kwa biyan su haƙiƙanin abinda aka wajabta a biya su na sadaki Wata wa targhabuna an tankihuhunna kuma kuna kwaɗayin ku aure su wal mustad'afina min al wildani haka kuma da abin da ya shafi masu rauni na yara ƙanana ƙanana wa an taqumu lil yatama bil qisti kuma ane muku fatawa lalle ku tsaya tsayin daka game da haƙoƙin marayu a bisa adalci wa ta taf'alu min khairin fa inna allaha kana bihi alima duk abin da kuka aikata na alkhairi tabbas Allah yana sane da shi kuma ya adana shi kuma zai muku sakamako da shi wannan sahabbai bisa al'ada sukan yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fatawa wato akan annawazil abubuwa da suke aukuwa to sai suka tambaye manzan Allah sallallahu alaihi wasallam game da mata da kuma gadansu kamar yadda kuka sani a zamanin jahiliya mace gadon ta ake ba wai ta ci gado ba idan mijin mace ya mutu to shi kenan saboda tsabar maguzanci idan misali ya mutu ya bar mata kamar guda uku ko hudu da delu da kande da gwamma da tabawa misali idan aka ce delu ce uwar gida to yana mutuwa kawai ɗan gidan delu sai ya zo da zani ko mayafi kawai sai ya jefawa amaryar ubansa daga nan ya gaje ta ba yadda ta iya kamar yadda har yanzu waɗansu maguza suke wannan ɗabi'ar idan mutum ya mutu shikenan ɗan sai ya gaje sauran matansa banda uwarsa don haka ba maganar gado to musulunci da ya zo ya 'yanta mata shine sahabbai suka dinga fatawa game da al'amarin matan da kuma yadda ya kamata a yi da gadansu ko dai gadarsu da ake yi kamar yadda Allah ya haramta a farko-farkon wannan sura cewa la hillu lakum an nisa a karha ba ya halatta ku gaji mata a latilas wala ta ta'dhuluhunna kuma kada wato ku yi musu talala ku hana su su aure idan mutum ya gaji matar ubansa ko dai ya sa ta a ɗaka ko kuwa ya aurar da ita ya kwace sadaki ko ko ya batta kamar ragaya ba aure shi bai aure ta ba kuma shi bai bari ta yi aure ba ta masa bauta da tana ƙarƙashin ubansa yanzu ta dawo ƙarƙashinsa to ne da allah ya rusa wannan suke fatawa game da gadon mata ko ko game da baiwa mata gado idan iyayensu ko mazajensu sun rasu ko ‘ya'yansu kulillahu yuftikum fihin na kace Allah yana muku fatawa game da al'amarin mata ai an muku fatawa cewa ga yadda ya kamata gadon mata ya kasance a gaji mace dai wannan an rushe har abada haram ne mutum ya mutu wani ya zo ya gaje matarsa a matsayin gado ko ɗansa ko kuma dai wani nasa sai dai a aure su amma ba gado ba kuma an yi bayani a cikin muharramat minan nisa hurrimat alaikum ummahatu waɗanda suka haramta mutum ya aure su guda kusan dozin ɗaya ɗin nan tun daga iyayen mutum da 'ya'yansa da 'yan uwansa da gwaggwanninsa da iyayensa da suka shayar da shi da 'ya'yan 'yan uwansa mata da sirkansa wanda ɗansa ya aura ya saki ɗansa na tsatso idan ɗanka na cikinka ya saki mace haramun ne ka aure ta har abada kamar yadda kai ma idan ka saki mace haram ne ɗanka ya aure ta har abada haka kuma sirikarka da sauransu da gwaggonka da innarka da ya-gwalgwal ɗinka duka dai Allah ya bayani da kuma sunna da ta zo ta ƙara guda biyu waɗanda ƙur'ani bai ambace su ba ammatun rajul a haɗa mace da gwaggonta a lokaci ɗaya haram ne amma idan ka saki mace za ka iya auren gwaggwanta ƙanwar uba ko yar uba haka kuma haramun ne ka auri mace kuma ka auri innata yar uwa ko ƙanwar uwa amma in ko rabu to za ka iya auren kamayya da kanwa a da mutum sai ya haɗa ya da ƙanwa ya aure su kafin zuwa musulunci amma da musulunci ya zo ya rusa wannan sai dai in ka rabu da ya sai ka auri ƙanwa ko in ka rabu da kanwa za ka yi auren ya misali shi ne Allah yake fatawar wannan amma game da gadon su shi kuma an yi bayani cewa lizzakari mithlu hazzil unthayayn namiji yana da double share yana da biyu bisa ɗaya ko biyu bisa uku na abinda aka bari a matsayin gado wannan da an yi bayani a cikin alkur'ani shine wa mayutula alaikum fil kitabi da abin da ake karantar da ku a cikin littafi min ayatul mirasi na ayar rabon gado wa yuftikum aidan hakanan kuma Allah yana muku fatawa fi yataman nisa dangane da al'amarin mata marayu da kuke rike su ko 'ya'yan 'yan uwanku ko waɗanda kuka yi adoptin ɗinsu kuka ɗauko su kuka rike suka girma a gabanku tun suna 'yan kuci-kuci 'yan dugui-dugui ba su da kyan fasali ka san mace in ta girma sai ka ga kamar ba ita ba to akwai waɗanda suke ɗauko marayu sai su riƙe su waɗanda ba dangin iya ba na baba ba to idan suka girma suka zama cikakkun mata kuma sai mutum ya ji yana ina ba za yi yar gida ko yawwa to tunda kamar shine uwarta shi ne ubanta shi ya rike ta to sai ya nemi ya mata karfa karfa kuma ko ya tilasta ta auren dole ko ba ta so ta aure shi sannan kuma ya hana ta sadaki da dukiyar auren da ya kamata inda bare ce mata to shine Allah yake cewa a fiyata man nisa'i game da mata marayu da kuke da sha'awar ku aure su la tu'tuna hunna ma kutiba hunna? amma kuma kuna nema ku hana su abinda aka rubuta aka wajabta a ba su na sadaki ko a ba su na gado ko ku a'a mutum ya rike mareniya kuma an danka masa gadon ubanta da ya mutu ya bari kawai ya hau kan dukiyar kuma ya zo ya mata babakiyar da fin karfi ko ya mata auren dole ya kwaci ya mai da ta saniyar tatsa bayan ya cinye mata gadanta ko kuwa shi ya aure ta ma gaba daya gaba ta zama ganima da ita da dukiyarta to wannan haram ne wa na ayyuhal awliya an huhunna lida masatihinna a ƙarshe wato ku rika ganin gara ma ku ku aure su ku da kuka rene su kuka rike su misali yar wani abokinka ci Allah ya masa rasuwa ka ɗauko ta ka rike ya halatta ka aure ta aka danka maka dukiyarta a hannunka ka ciki akan dukiyar kuma yanzu ga aurenta ya zo dole ko dai ka biya ta dukiyar a mata aure ko kuma kai ke mata karikicen aure ka biya sadaki ka yi kaza ka yi kaza kuma duk babu kawai sai ka ce bari a gida ba shi kenan ba akwai masu wannan watar na an tanki huhunna ayyuhal auliya lida masatihinna saboda kunga kyan dirinsu da kyan halittarsu bayan da suka girma wa ta'dhuluhunna kuma sai ku banga-banga ku kange su ku hana su auren waɗanda suke so a waje shine wala ta'dhuluhunna an yankihina azwajahunna kamar yadda yazo a bakara to anan ma kada kai da ka rike mareniya kai mata fin ƙarfi ka danne mata dukiya kuma kai mata karfa karfa kai mata auren dole ko dai da kai ko da wani wanda kake so ka hana ta ta auri wanda take so ai wa tazuluhunna an yatazawwajna tama'an fi mirasihinna saboda wato dimbin dukiyar da aka mutu aka bar mata to wannan Allah subhanahu wata'ala yana hana ku wannan haka kuma Allah yana muku fatawa dangane da al'amarin almustadafina min wildani yara ƙanana masu rauni an tutuhum huquqahum lalle ku ba su haƙoƙin su wa ya'murukum Allah ta'ala aidan an taqumu lil yatama bil qist haka kuma dai Allah ya nemi ku fatawa da umarnin lalle ku tsaya tsayin daka game da al'amarin marayu a bisa adalci ku sa ido a kan dukiyoyinsu ku haɓaka dukiyoyinsu ku ba su tarbiyya ku rene su kada ganin cewa iyayensu sun mutu ku yi musu danniya da babakere sannan kuma ku nuna musu wariya ku cinye dukiyarsu ta gado ku kisa su a makaranta ku ƙi wato bunƙasa musu dukiyarsu su taso shajaran majaran ba duniya ba lahira ku mai da su tamkar bayi wannan yana cikin zaluncin da masu riƙe maraya suke amma kuma 'ya'yansu su taso karkarkar da makaranta classical da wato komai zanzan amma wanda yake maraya a yi wa sarere da shi an cinye yaƙinsa kuma an ƙya kula da shi ya zama bayi a gida a gida koko ya zama ɗan rakiyar sauran yaran gida Allah ya hana wani duk mutumin da ya zalunci maraya to cikin wuta yake cusawa cikinsa wuta balba ranar lahira zai tashi da ƙaton timbi ya fi masallacin nan kuma tumbin kamar karau kamar gilas transparent ana kallon wuta tana sabalbala a ciki da shi da mai cin riba wanda ko ya riki maraya ya kyautata maraya ya kyautata masa har ya zama cikakken mutum banza Allah ya ce da ni da shi kamar haka muke a aljanna ga gidana ga nasa ana wa kafin shi muke hata ni fil janna Allahu akbar to ka san dai tsakaninka da manzon Allah da difference is clear ko in aka ce haka da haka akwai bambanci ko babu in aka ce haka ma akwai bambanci ko babu me bambanci <laughs> yawa eh ko dai kai makwabtaka da manzo Allah ka san jelara ragumi ta nesa da ƙasa in kuma haka ne to haga akwai tazara yawa yanzu idan ka je kasa kaga manya suna fafutuka su sami fuloti a GRE ko sami gida a GRE ko musamman estate din da suke yanzu a zamanance duk wanda ya je abuja ya tara sai ya fita daga unguwar talakawa sai ya je estate estate wanda estate din nan da ruwa da wuta da security da waye da waye duk ba matsala amma mutum ya zo wajenka tun daga gate sai an buga intercom sai an cillo ma hotonsa cctv camera ka gan shi ma tukunna sai ka dangwala sannan da wata kofar zamani 'yan duniya in ka zo duk yadda za ka yi ba za ta bude ba sai ka yi tamfurin ka danna akwai inda za ka kana dannawa as a ta bude amma idan ba ta san ka ba ba za ta bude ba to haka ballantana a ce ka makwabci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka san ba karamin matsayi ba ne to rikon maraya da kyautata maraya yana daga cikin abin da ke kai mutum zuwa wannan matsayi kuma in Allah yadda matukar mutum ya rike maraya wala ba zai shiga ni yasu ba kullum asirinsa a rufe Allah zai tunkuɗo masa falalarsa kamar yadda shi ma ya tausayawa wani bawan Allah mai rauni wanda ya rasa mahaifansa ko mahaifinsa ya rasa mai kula da shi to yanzu mutanenmu suna da rai sai su sa 'ya'yansu maraicin dole irin almajirancin nan na je ka mutu ka ga yaro ɗan ku cici ko shekara biyar bai wuce ba saboda zaluncin waɗansu iyaye da rashin imani da rashin tausayi da rashin sanin ciwon kai kar an saki yaro kamar an saki abin nan a cikin saura ka ga yaro ko tsarki bai iya bai ma gama sanin kansa ba wallahi duk uban da ya je wa Allah da wannan zalunci Allah sai ya tsiye shi kai ka je ka gano uwarsa ka ce kana so ka zo kai cikinsa aka haife shi don haka wajibi ne ka kula da shi har ya zuwa lokacin da zai kai mu mayyizi in ba za ka tura shi ka ɗan raba da ciran da makaranta ka bari sai ya kai shekara goma sha shi ya sa alƙalamin ƙudura gaba ɗaya aka ce ba ya fara aiki da wata tarbiyya da wani horo sai yaro ya kai shekara bakwai a fara sa yaro sallah da sauransu daga shekara bakwai tumban da zalunci ya za ka ɗau yaro ko shekara bakwai bai kai ba ka tura shi almajiranci nawa ne ga nan su zo abin da za su yaron da bai kai shekara bakwai ba shi zai nemo wa kansa abin da zai ci shi zai nemo wa kansa sabulu in ma ya iya wankin kenan ko wanka shi ne in ba shi da lafiya shi ne kaza kaza wace irin al'umma ce wannan wannan wallahi haramun ne a kowane addini kuma amana ce a wuyan shugabanni su taka birki akan irin wannan kuma da yawa irin waɗannan yaran sukan shiga rububi a ƙarshe wajen neman fafutukar abinci su fada hannun ɓata gari ko su fada hannun 'yan shafin mulera ko su fada hannun 'yan sikira society ko su fada hannun 'yan banza masu luwadi ko masu sai da sassan ɗan adam duk iyayensu suna da kamasho da zaluncin da suka yi wa 'ya'yansu ba sai an yi wannan watan gariri za a samu ƙur'ani kuma da yawa ma waɗanda ake wa irin wannan wallahi a ƙarshe ba sa samun ƙur'ani ka je tsangaya wacce ta kai ta tattara ɗalibai ɗari irin waɗannan 'yan dugui-dugui ɗin da wuya ka samu mutum goma a ƙarshe waɗanda za su zama alaramma duka mun yi kuma wanda ya sani da wuya ka samu mutum goma cikin ɗari da za su zama cikakkun alaramomi a ƙarshe da yawansu sun shiga duniya saboda ba masu tarbiyyarsu ba masu taujihinsu da daraktin ɗinsu ba masu gaidin ɗinsu babu don haka mutum shine wuka da nama a makomar rayuwarsa in ya ga dama ya zama mutumin kirki in ya ga dama ya zama dan banza in ya ga dama ya sallah in ya ga dama ya ƙi in ya ga dama ya je ya zama yaron magajiya nawa ka yi ko mutum ya zama mawaƙi mafi yawan mawakanmu na hausa duk almajirai ne daga makarantar allo suke ballewa ko ba haka bane to wajibi ne mu canza wannan al'amari na almajiranci mara kan gado ko a gidanka yaranka zai kuma da yake babu babu method sai ga mutum ya yi shekara goma sha a makaranta a tsangaya wala bai haddace zo goma ba wanda allah ya taimake ka inda ake da tsari da sa ido cikin shekara biyar ka haddace ƙorani ko shekara shida to duka wannan da yana daga cikin rashin kula da haƙƙin marayu wa an taqumu lil ma bil kisto ku tsaya lallai game da al'amarin marayu bisa adalci wa mata taf'alu min khairin duk abin da kuka aikata na alkhairi fa inna Allah kana bihi aliman haƙiƙa Allah ya kasance masani da shi fa yujazikum bihi kuma zai muku sakamako da shi to ina ga dai dole nan za mu burki saboda lokacin namu ya cika cas اللهم اهدنا بهداك واجعل عملنا في رضاك اللهم اعد علينا رمضان اعوابا عديده وازمنه مديده ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله